رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دامي درسي نتريد همسن لبيو أكشن كراتمنا مراكز السعود بشرهنسا نفر الورود يو شاتر جواتن المحرم هجرات دبود دريه لدى أربعين دتكوس kuma hudu ga watan bakwai shekara ta dubu 2026 ta miladiya za mu tashi baiti na 691 ha yanzu dai muna cikin masalikut ta'lil na'am بسم الله الرحمن الرحيم صلى da على na الكريم يقول الناظم رحمه الله والصبر والتقسيم قسم رادع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح وما بقيت عينه متضح نعم يتي آه والصبر والتقسيم wato asabar wattaqsim shine wato asabar shine al-ikhtibar gwadawa wattaqsim da kuma kararrabe wannan suna ne na ya yace ismin rabi'u kaso na hudu na hanyoyin da ake gano illa to sai ta'arifinsa da cewa an yahsiral awsafa fihi jami'u jami'u mai tattarawa mai tara bayanai wanda yake tara wato a sani na masalikul illa ya hasiral ausafa ya iyakance sifofi sifofin da ke cikin hukunci dukkan wata sifa wadda za ta iya zamantowa ita ce dalilin hukuncin ya tattara su gabaki ɗaya wa yubtila allazi laha la yuslihu sannan ya ɓata cikin sifofin waɗannan sifofin da la yasluhu laha ba sa ingantuwa ga illa wato ba zai wa a ce wannan su ne shine sifar da za a rataye hukunci da shi ba fama baqi abin da ya saura ni sifofin ka ta'yinuhu muttabihu ayyana shi akan cewa shine illa wannan ya bayyana an fahimta da sharhin da misalan zai kawo za mu fahimta amma dai wannan shine ta'rifin as-sabr wa taqsim shine kamar yanda abinda suke cewa yanzu a cikin uslubin tunani da tsara zama wato al'asfur zihini brainstorming brainstorming kagan ana brainstorming kawai a ce kawai ku kawo ideas ne kawai ku kawo In aka kawo daga baya sai a zo a yi munakasha a warware wanda ya dace da wanda bai dace ba wanda ya saura sai ya zamanto shi ne saboda ya fi bisa ka kawo wata a ce zayi a ta a ta musu akan wannan kawai a kawo kowa ya kawo abin ko shawara ce ake a ce kawai ku kawo shawara to sannan sai a zo a duba ɗaya bayan ɗaya wannan shawarar ta dace ko bata dace ba wannan shawarar ta dace har sai ya zamanto an samu abin da ya dace to wannan duk usulubi uh, ne na hankali wanda malaman mutuni suka riga suka yi itibarin sa saboda tuntuni suke brainstorming malaman usul musu suka kawo mana brainstorming wanda uh, daga baya duk aka zo masu aya aka ara har aka sa masa wani suna daban to mu malaman sai suka sa masa as-sabru wat taqsim as shine kawo sifofin ka kawo su kawai yanzu mm, kamar uh, wanda ya zo ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duribu sadrahu wa yantifu sha'arahu wa ya kulu halaktu wa halaktu ya ce wa ma za ka kala wa ƙato ahali fi na hari ramadan to kagan aka zo wajen ausaf din sai a faɗa kan cewa ya zo yana dukan kirjinsa gashinsa da a birkice yana jan gashin kansa yana cewa halaktu wa halaktu yace kuma na afka ma iyali na cikin ramadan to yanzu zai iya zamantowa a ce masa ya kafara a ce masa ya yanta baiwa don saboda ya zo yana dukan kirjinsa hal ya sulhu wannan siffar ta zamanto da shi ne za a rataye hukunci ko don yana fincikan gashin kansa ko don yana cewa halattu wa halattu saura ka siffar da za ta yi saura ita ce dai wakatu ahali fi na hari ramadan sai ta zamanto ita ce illar hukunci Eh, to wannan shine misalin asabr wa taqsim hmm. to kowane abu a ɗaya daga cikin masalik inda akan bi kenan to amma kun san duk wannan sa daga cikin masalik na al'illa al-mustanbata ba wadda aka a illa da ake eh, istinbadinta ba mansusa ba eh, wadda aka yi nassi a kanta wanda ya gabata kamar a ce min ajli zalika Eh, katabna da irin waɗannan wanda ita ce wadda muka fara yi ko hmm. na'am na'am yana nufi maslakar rabi'a ko annal maslakar rabi'a ko hmm, na'atin maslak annal maslakar rabi'a ai na'at ne na al-maslak din cewa hanya ta hudu daga masalikul illa hanyoyin da ake gano illa shine as-sabru wat-taqsim sunansa kenan kamar yadda muka yi as salif shine al-ima to wannan kuma shine as-sabru wat-taqsim mhm. shi as-sabr dinnan a luga wato bil da fata as-sabru ba a subru ba ko as-sibru al-ikhtibar jarabawa gwadawa gwaji shi ku a taqsim a luga al bambancewa abinda ake nufi da asabar a nan wajen shi ne a gwada wanda yake yake kyautatuwa ya zamanto illa daga cikin sifofi da kuma wanda yake baya kyautatuwa ya zamanto haka shi ku a taqsim a nan shi ne hasru jami'il ausaf a tattare dukkan sifofin a iyakance su liyasbura salih domin a gwada wanda ya dace daga ciki wa gairar salih da wanda bai dace ba sauraka afuwan a taqsim din shine alhasr wasabur ɗin kuma shi ne ikhtibar ɗin ga wanda za a fitar daga ciki na'am na'am al'asul asalin zancen kamata ya a gabatar da a gabatar da at-taqsim a ce at-taqsim was-sabr was-sabr domin shi at-taqsim kafin as-sabr din ne daruratan eh, sai ka iyakance sannan zaka zo ka gwada ka gani wani ya dace wani ne bai dace ba eh, eh. to sun jinkirta shi wajen ambatan wajen sanya suna saboda shi asabar din gwadawar shine fi muhimmanci ba tattaro sifofin ba shi ku a cikin al'ada a gabatar da abin da ya fi muhimmanci aw anna al li maslakin wahid ko kuma sun yi haka ne saboda dukkanin su da asabr din da at-taqsim suna ne ga maslaki ga hanya guda ɗaya ta fitar da illa saboda haka sai zama to kamar mufrad ne don haka ba a wani tsokaci akan tartibi kawai wa taqsim kalma ɗaya ce eh eh na'am eh, eh turancin yayi daidai <laughs> na'am sannan ya bayyana almurada abinda ake nufi da wannan hanya ta gano illa da kuma kan cewar shi mutarakibun min amrain ya haɗu ne daga al'amura guda biyu na farkon su shi ne iyakance sifofin mahallin da hukuncin mahallin hukunci ai wato asalin da aka yi kiyasi a kansa yan ya jima'aha kullaha ya tattara dukkan sifofin gabaki ɗayansu mm. wasani na biyu bata abin da yake baya inganta ya zamanto a sanya illa da shi to kiyaye sifofin wani lokaci tattaro sifofin ga baki daya yakan zamanto akliyan ta fuskar hankali mm. wani ƙibihi eh, kamar a tara a iyakance a ci abu da kuma kishiyarsa da abin da yake warware shi domin babu wata abin da yake tsakatsaki tsakanin abubuwa guda biyu da suke masu warware juna an naqibain wani lokaci kuma yana zamantawa bil istiqra shi ne ta tabbu'i ka yi ta tabbu'i ta tabbu'i da zai zamanto mai gamewa kamar shi ne ishara da fadinsa da cewa ba na yi bincike sun da ba fi sannan bayan bincike na lam ajid ban ga wani ba wato ka ce eh, kamar yadda zai zo nan gaba wato ka ce dukkan bincike ya nuna waɗannan sifofi su ne kaɗai ban samu wani zuba ba in ba wannan ba to wannan shine al-istiqra hmm. na'am wa ibqalu ghayri ghayri salih lahu hukm to al-mu'allif fi qawlihi al-ati a bata abin da yake bai inganta ya zamanto illa ba yana da hanyoyi lahu turuq yana da hanyoyi zakara al muallif al muallif ya ambaci waɗannan hanyoyi da ake ibtalin fi qawlihi al ati a cikin fadin sa mai zuwa abtil lima fardan yurako ko eh ka bata abinda ake ganin sa fardan ta fuskar wato a a zartarwa a tardi eh? ko a ba korewa ba a tard shi ne wato tard ba na korewa ba ne tard na na wato ban sai ya wato akwai attardi wal aksi al-muttarid wanda yake lizimta yake tafiya ba wanda yake warwarewa ba wanda yake tabbatarwa mm. Eh, mai tabbatarwa wato shine a tardi akwai at-tardi shine wanda ake yasarwa akwai kuma a abinda ake ganin eto eh, eh, wannan zai iya tuwa na at-tard na korewa din ne abdulli ma tardan yura abinda ake ganin kan cewa wannan wasu ne tardi abin yasarwa haka din ne wajen wajen abin nan wajen almaslaha akwai maslaha an ce uku ce ko akwai almu'tabara walmulga walmursala to almulga din ita ce wanda yake wanda ake a tsardi din eh, ake yasar da ita na'am lima yura fardon abinda ake ganin sa kan cewa wannan yasashe ne to akwai kuma wato al-ittirad wal in'ikas shi a abin nan yake zuwa a mantsi yake zuwa al-ittirad shine ka tabbatar da abu ka ce wannan abin yana cikin dukkan abin da ya kama da shi shi ne al’ittihad bainal mutamasilai dukkan abin da suke daidai to duk inda ɗayan yake za ga shi ma ɗayan yana nan alinika shi ne in dai daban suke in dai wato sun zamanto muftariqain to bayan da za a yi su haɗu hmm. eh, mutually yau to kaga da turanci kenan eh su ne mutually exclusiveness shine al-inikas ah, abin nan kuma al shi shine su zamanto kan cewa kowace suna haɗu eh, inclusive eh, ah, abin nan ah, koyaushe ibn taimiyya yana yawan faɗan wannan kan cewa shari'a ta zo da alkiyasu sahih walkiyasu sahih shine wato a taufik bainal mutamafilain والتفريق بين المختلفين ba yadda za a abubuwa guda biyu suna kama da juna sannan ka ba su hukunci daban-daban dole ne in suna kama da juna wannan hukuncin haka ne shari'a da abin da ta zo da shi kenan hukuncin ya zama ɗaya idan kuma suka zamanto kan cewa ba sa kama da juna sun bambanta to ba zai ka ba su hukunci ɗaya ba shari'a da abin da ta zo ke wannan hukuncin hankali ne eh. yana yawan kawo wannan ka'ida yana yawan kawo wannan ka'ida ko ranar ina duba batun maganarsa akan saftaja eh, sai da ya kawo wannan ka'ida akan akan kasuwanci nau'in kasuwanci saftaja ba eh, almuhimmu ci gaba na misalinsa an ya kore mustadillu to gashi na zai kawo mana misalin asabar wa taqsim mm. an ya kula mustadil mai kafa hujja mai neman dalili ya ce illatul riba illar riba imma an takuna al-iqtiyadu wal ibtiqa'u mm-hmm. aw al-qawm aw al-kayl mm-hmm. aw al to kaga yace illar riba ko dai ta zama to al-iqtiyad abinda ake abincin da ake rayuwa a kansa walid dikhar da kuma a iya ajiye shi ko kuma ta zamanto illar at cewa abinda ake cin abinci ne abinci ne ko kuma alkail ko kuma saboda wato abinda ake aunawa ne hmm? awil maliya ko kuma saboda dukiya ce wayannan sune ne ausaf kaga hasrul ausaf din kenan ko dai wannan kowanne kuma an samu wani daga cikin malamai wanda ya faɗi da shi na'am wannan shine at-tafriq din wannan shine tafriq din hasrul awsaf mhm eh aha ba su fita daga waɗannan ba ba za su fita daga waɗannan ba taban kuma abin da za a iya faɗa sai dai kuma a ce ko kuma ta zamanto a a kan cewa a illa ce qasira saboda kawai su a zahab ne da fidda al'illa al-zahabiyya wal shine kasancewar su dukiya amma kuma eh haka ne eh amma gaskiya daban ne don saboda su kansu wanda suka ce din al-zahabiyya wal fiddiya din sun ce illa ce kafira saboda haka ma ba za a iya yasi akan ta ba amma ba su umumul maliya na'am

da gowon da ya ragowa fama baƙi ta'ayinuhu mutabihu wannan shine ma'anar faɗinsa cewa abin da ya saura ta'ayinuhu mutabihu ka gani wato sai yazo ya ce a al-ittiyad wal sai ya ce ai ba zai iya yiwuwa ya zamanto shine illa ba ya ɓata to menene hanyoyin ɓatawar. to hanyoyin batawar shine a ɗaya daga ciki in aka samu wato a in aka samu rashin al'ibtirat kamar alal misali a samu wani abu wanda yake muqtatun muddakharun amma ko babu riba a cikin in aka kawo wannan kage nuna kan cewa wannan illar ba ita bace eh ko kuma a zo a dauki a samu wani abu wanda yake abinci ne amma babu illar riba a ciki eh, eh, babu riba a ciki ana ci amma babu riba hmm, kamar tuffa ah, eh, da 'ya'yan itatuwa kaga ana cin su hmm, fawake ko kuma ya zo a ce kail ne don aka in kail ne a samu wani abu wanda yake ana auna shi amma babu riba a cikinsa hmm, kail ta fita ka gani eh eh a kayan marmari tsohon ne eh, amma alkail kamar kamar karfe in ya zama tokan cewa karfe da ake ake auna shi eh, da wazani to kaga ana auna shi amma ko babu riba a ciki hmm. to kaga an samu naqb kenan adamul iftirat don sharadin illa ta zama to al iftirat duk inda take hukuncin yana nan shine suke cewa al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adaman mhm. eh abtil lima tsardan yura abtil abinda ake ganin sa a a lima yura tsardan zata yanzu ta zo da ma'anar korewa ce ne ta zo da ma'anar za ka ɓata abinda yake tsardan ba a gan shi ba wato bi ma'ana

cewa dukkan hukunci in dai zai iya yiwuwar ya zamanto hukunci ne da yake da illa ba za a sanya shi ya zamanto hukunci ne da ake ta'abudi da shi ba wannan shine asal al'asal kowane hukunci ya zamanto maqulul ma'ana ba a tafiya ya zuwa ga ta'abudi sai an rasa kawo masa illa sauraka da za a samu sabani tsakanin malamai wani ya ce wannan illar wannan hukunci shine kaza wani kuma daga cikin malamai ya ce a'a babu ba shi da illa wannan ta'abbudi ne kawai wanda ya ce illa maganarsa ta fi karfi don shi ne yake tare da asul eh, shi ne al'asul al'asul dukkan hukunci ya zama to maƙolul ma'ana saboda shari'ar ita kanta an yi ta ne da illa an gina ta ne da tafilil masalih wa dar'il mafasid وإذا أمكن إضافته munasibi. don haka idan ya yiwu a danganta hukuncin ya zuwa ga abin da ya yi munasaba yake dacewa da shi to ba za a danganta shi zuwa ga wani ba in ba a samu kuma abin da yake mai dacewa ba sai dai abin da ya saura bayan an yi asabar bayan an yi iftalin wato an rarrabe hmm. بهذه القواعد sai don haka ya waje ba ya kasance shine illa da waɗannan ka'idodi wato dalilin sabr ɗin yake kawo maka cewa in kai hasirin ausab din gabaki ɗaya wato sai ka ce to ai hukunci dole ya zamanto yana da illa ba kawai ka ce duk waɗannan ausab ɗin ba su ne illa ba saboda haka ta'abbudi ne hmm. to in kuma kana so ka tabbatar to a cikin wannan ausab ɗin wanne ne to sai ka ji wanne ne yake da munasaba da hukuncin in ka samu wanda yake da munasaba in ka samu wanda ba shi da munasaba sai ka fitar da shi don haka wanda ya saura da yake da munasaba ya ayyana cewa shi ne illa shi yasa yake cewa wa idza lam yujad munasibun illa ma baqiya ba'da sabr fayajibu kaunu wa fayajibu kaunuhu illatan bi hadhihi alqawaid na'am haka nan ma wannan maslakin waɗansu malami sukan ce masa maslaku sabr wadda Taksim, ko kuma ce masu maslaku Taksim, wahdahu shi kadai ko kuma a ce a sabr wa Taksim wa huwa al'aksar to malaman mantiki malaman jadal ilmul jadal suna ce masa at-tardid wa taqsim eh. malaman mantiki الشرطي المنفصل haka suke ce masa ilmul jadal ilmul wato ilmul munazara ne ilmin ilmin jayayya eh tanazu'i ilimin jayayya ne adabul ba shi Sheikh Al-Amin ya yi littafinsa ba adabul bahth wal munazara mm, mantik ne shi ma far'i ne na mantiqi mm, mm. menene akwai wannan littafin baji na nura ban san inda ya samun shi ba al-minhaj fi tartibil hijaj shi wannan ilmin jadal ne gabaki ɗaya jadal ne na kan fiƙo mun ce abu kaza to yan shafi'iya in sun ce abu kaza ne mu kuma sai mu ce kaza za ka yake littafin gabaki daya al-minhaj fi tartib al ana samun rajihar magana da ƙarshe a to a kowa zai yi tarjihin nasa wato shi na ganin a shi fa'idan wannan mutum ka ga yadda malamai suke bi wajen tarjih saboda kai ma idan abu ya zo maka ka ga yadda za ka bi ka zaman tokanca za ka iya yin shi ne ke eh. na'am a hmm. handa hmm. hmm. ah, ma illa ta faɗi tare da kan ba illa ba ce tun da hukunci dai ba zai faɗi ba yana nan na taɓa jin wani karatu ne da Mm. kiran sallah da ake cewa idan an zo hanya a musana ne a musana mm. ladan zai juya gefe mm. da hau idan cikin ɗaki ne ba kaga illar ƙa'idar mai isar a wani arji shi ko ina a cikin shi yana a cikin ɗaki da last speaker kaga wannan illar kamar ta faɗi ta faɗi amma sun ce ai sunna tana na yau ya hmm. eh, to eh? Eh. Ah, domin wani lokaci abin nan ita hikima ita ce wadda take sanya hukunci illar ta zamanto ita ce illar hukunci wahiyar latinin ajli hal wasfu jara illata hukumin inda kulli man dara ita ce alhikma so a amma wannan abin da kake fada a bilal ya yi wannan abin to sai ake ganin kan cewa ya yi haka ne saboda sautin ya isa ga kowanne kuma shi yasa aka kayyade shi da kan cewa in yazo yin hayya alal sala da hayya alal fala to idan a wannan da yake ba illa ce mansusa ba kaga zai zamanto duk da yake akwai wannan illar to kuma amma tunda wannan aiki ne na ibada za a iya cewa akwai janibin ta'abbud a ciki shi ne aiki cewa to karatun bayan ko kai aka kore duka illar eh. an dawo ta'abbud eh idan hukunci ya zamanto kan cewar al'asul ya zamanto makolul ma'ana to amma ai ka san hukunci daya zai iya zamantowa yana da illa sama da ɗaya saboda haka za a iya cewa wannan hukuncin mu'allal amma kuma yana da janibin ta'abbud a cikinsa hmm? yana da janibin ta'abbud a cikinsa saboda haka idan wannan illar ta kau to akwai kuma ai a aljanibu ta'abbudi yanzu kamar a mace ce wadda ba ta tare da mijinta tsawon shekaru hmm? ba ta tare da shi sai ya aiko mata da saki kaga muka ce illar idda shine tabbatar da bara'atul rahim hmm? kaga wannan illar sai a ce ba za ta yi idda ba ana sanar da ita sai ta zauna inda ba sa tare hmm? amma duk da yake wannan shine hikimar cewar a yi idda saboda tabbatar da bara'atun rahim akwai kuma janibin haƙƙin Allah na kan cewa akwai janibin ta'abbud a ciki cewa Allah ya bautar da ita da kan cewa in ta san saki sai ta yi wannan zama eh. da kaga hukunci zai iya zamantowa ga illarsa wadda take ga hikimarsa ma kolul ma'ana amma kuma yana da janibin ta'abbud hmm. eh, wanda mijin ya mutu kan a ai ba ta da idda amma za ta yi ta kaba to ai wannan kaga a Ka kaga wannan gabaki ɗayan sama ta'abbud ne gabaki ɗayan sama ta'abbud ne inda ba da ma re ba eh, babu maganar bara'atul rahim so ake yi kawai ta yi wannan zaman don ta ci gado <laughs> eh, imam bariza <laughs> eh min idda eh eh eh hmm. amma kuma wajen wajen wajen iddatul wafa za ta yi idda don ta samu gado tun da ƙaza'in annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi wannan ah. hukunci babu shi ba idan akwai janibin ta'abbud a ciki hmm. Hmm. Hmm. na'am to su a wajen masu malaman mantiki shi maslakin asabar wa taqsim kaso ne daga cikin kason ash-shamtiyul munfasil a ilmul a ilmul mantiq na'am معترض الحد في دفعه kuma ba da بحثي لم أجد أو انتقاد ما سواه الأصل ما سواه الأصل ما سواه الأصل وليس في الحصر أو حظه نعم آه yace mu'taridul hasri a wanda yake i'tirazi wanda yake wato suka akan alhasar akan takaice waɗannan sifofin fi daf'ihi a cikin ijewarsa ga hujjojin da aka kawo a fi daf'ihi a cikin ijewarsa ga waɗannan ausaf ɗin waɗanda aka faɗa wato domin ya ije wannan wato wanda yake yin itirazi ga iyakance sifofin fi daf'ihi a cikin kare shi in kana so ka yi masa ka yi raddin itirazinsa a yarid wato abinda yake zai zo da ɗayan abubuwa guda biyu shine bahaftu thumma ba'da bahasi lam ajid ai nayi bincike bayan bincike na ba wanda sun sifa da na samu sun ba waɗannan da na faɗa ba wato ka kayi hasirin sifat din sai wani ya ce e maka itiradi cewa waɗannan sifofin duk babu illa a cikinsu. su sai ce to aini nayi bincike bayan waɗannan ban ga waɗansu ba aw infiqadu ma siwa hal aslu ko kuma asali shine rashin samuwar wata sifa in ba waɗannan wanda na ambata wato ma'ana babu wata sifa da zaka iya al'asul adam wujud shi shine al'asul wato duk wanda ya maka itirabi akan akan Taksim ɗinka akan hasarinka na sifofi to sai ka kawo masa ɗayan wayannan abubuwa ba hasu sun ba da ba, bahsi ma wajen ma'amalan ajiyar na yi bincike na bayan bincike ban samu wani abu ba in kai kana da wani abu da ka kawo kawo ko kuma ka ce al'asul adam siwa hadhihi al asali babu wata sifa da zaka samu in ba waɗannan ba tun da kana da asul to sai kai ta masu ki da shi na'am yana nufi cewa mai kafa dalili mai mai kawo dalili akan tabbatar da illar hukunci idan ya iyakance sifofin na asalin hukunci din sai aka yi masa itirazi aka yi suka kan wannan iyakance da ya yi sai wanda ya yi sukar ya ce

yana a, a wato ije mai yin itirabi akan wannan kiran wannan hasarin da aka yi da ɗayan abubuwa guda biyu na farko sai ya ce ai na yi bincike ban samu waɗansu sifobi ba in ba waɗannan ba riwaya to amma sharaɗi a cikin wannan yayin da zai faɗi wannan kafin a karɓa daga gare shi ya zamanto adali ne wajen riwaya domin wannan ba da labari ne tsagoransa don haka ana karba daga adali banda waninsa wannan shine abin da yake nufi da ya ce mu'taridul hasri fi daf'ihi yarid yarid a'a yaridu alaihi a'a iradi ne ai zai ba na raddi ba ne irad zai koro masa mm, na irad ne sai ya koro masa waɗannan wato halaye guda biyu mm. na biyu ya ce wannan shine abin da muka same shi a cikin na sifofi a cikin asali asali kuma rashin wani abu ai rashin samuwar abin da yake kishiyarsa shi ne abinda yake nufi da ya ce a fiƙadu masu siwa hal na'am ita jumlar bahartu dinnan fa'ilin shi ne fa'ilin yarid yarid bi fathil ya'i ala hikaya ai shi ne iradin abinda zai zo shi ne wannan walaysa fil hasri li dhannin wato babu hani al hadl babu hani fil hasri a cikin iyakance sifofin li ga gina abun akan zato ba sai ta zamanto sifar an yi sifar an yi ba ba sai abin da yake yaƙini ba kamar an yi nasi a kanta duk abinda yake zahiri ne ma ko ka zace shi zannun rajih to babu a hani akan kai amfani da azzannu wajen tabbatar da shi يعني أنه لا an yana nufin baya hannuwa ya zamanto iyakance sifofin ya zamanto an gina shi akan zato mai rinjaye ne ai bi an yadhunna al mustahid, wato malami mai istihadi. ya yi zato zato mai rinjaye hasraha iyakantuwarsu ba lazimi ba ne ya zama toshi alhasru din ya ne ne wannan dangane da malami mujtahidi wato shugaban mazhaba wanda ya kafa mazhaba wa mukallidihi da masu bin sa akan mazhabarsa وسيأتي حكم حكم ذلك بالنسبة إلى تو تو to a wannan zai zo dangane da almunazir wato wanda yake yin munazara wanda yake yin a a jidalin kafa hujja wajen tabbatar da tasa mazhabar da kuma raddin wata mazhaba a cikin faɗinsa hujjiyatu zanni hujjiyatu zanni gashi nan ra'ayul aksari fi haqqi nazirin wa fil munaziri na'am wa huwa qat'iyyun idha ma nuya mhm. qat'i wa dhanni siwahu wa'iya wa huwa shi as-sabr wa taƙasim, taqsim innan qat'iyyun yana zamantowa qat'i yanke wanda yake bashi da ihtimalin gairuhu idza ma numiya lil idan aka danganta shi a in aka danganta shi al wal ibtal din lilƙaf'i ya zuwa ga dalili wanda yake qat'i wa dhanni siwahu wu'iya shi kwa dhanni to waninsa ne wanin qat'i aka kiyaye wato shi nan wata sun zai iya zamantowa qat'i zai iya zamantowa dhanni na'am shi abdamir innan na huwa wa huwa qat'iyun yana koma zuwa ga maslakin asabar innan da muke magana a kansa abinda shi al'alif a cikin faɗinsa idama numiya alif ɗin tasmiya ne alifun tasmiya yana komawa ya zuwa ga alhassur wal wato tara sifofin da kuma a gwada su a fitar da waɗanda ba su daidaita ba su cancanta ba shi kuma al'alif wu'iya shi kuma alif ɗin da ya zo a cikin faɗinsa siwahu wu'iya shi aliful itlaq an kawo shi ne saboda a wazanin baitin shi jumlar wu'iya shine labarin mubtada hmm. wasiwahu halun muqaddamun min bayirin na'ib siwa'iya shi kuma siwahu dinnan a حال ني da aka gabatar da shi daga bamirin na'ibul fa'il da yake cikin wu'iya wu'iya wa zanni wu'iya hal kauni zalika siwahu Thank hmm. you. فعال مقدم بين الماء في وعي وعي وعي shi a wato azzanni wu'iya ai hufiza an kiyaye shi حال hala سوى القطعي eh siwa hal ne shine zai bayyana wu'iya shine ai shi yasa ce ai a siwahu din hal ne yawa muqaddamun min damir ibul fa'il wanda yake wa'iya yake komawa zuwa ga abdanni wa'iya huwa ai udu ila dhanni na'am huwa din ba shine ibul fa'il din ai wu'iya adh-dhanni wu'iya a gani sai zaman to wu'iya din مبني للمجهول ونائب فائل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الظني shi kuma siwahu halin huwa din to ma'anar dai wannan baitin cewa shi asabar wata yana kasancewa qat'i da sharadi biyu sharaɗi na biyu na'am eh to na farko eh. <laughs> ya zamanto kiyaye iyakance sifofin a wato hukuncin na asali ya zamanto kat'i na biyu mustabqa ya zamanto wato bata waɗansu sauran sifofin da wato wanda ya sauran wanda ba wanda ya saura ba domin ya zamanto ta'alil shi ma ya zamanto katsi wato ya zamanto korewar da aka yi waɗanda aka kore na sifofin da ba wanda ya saura ba shi ma wannan korewar shi ma katsi ne an fahimta kiyaye sifofin ya zama to katsi babu wata sifa in ba wannan ba ba zanni ba wato bi ma'ana ya zama to kan cewa katsi an yi nassi a kansu kuma korewar da aka yi na waɗancan wanda ba wanda ya saura ba shi ma wannan korewar ya zama to katsi <laughs> waɗansu daga cikin malaman usul ya ƙara sharaɗi na uku وهو القطع بأن الأصل معلل لا تعبد شيني أتب يزمنتو shi al'asul hukuncin na asalin da za a kiyasi a kansa ya zamanto shi kansa hukunci ne wanda yake mu'allal yana da illa ba hukunci ne wanda yake ta'abudi ba eh maqulul ma'ana hmm. <laughs> to ai dama ba ma za a tafi ya zuwa ga ausaf ba sai an tabbatar kan cewa maqulul ma'ana din ne eh. na'am ba magana ma ke maganar ya eh, asabar wa mhm. to yayin da ya to ɗayan sharaɗan guda biyu ya rushe eh, shi ne ya zamanto da iyakance sifofin da kuma ɓata waɗanda ba su dace ba dukkaninsu sun zamanto zanniyai ne abu ne wanda aka gina su a bisa zato mai rinjaye ko ɗayansu zanni ne to sai zama to sabar wata tsim ya ba katsi ba ne ya zama to zanni shi ne abin da ya da faɗinsa siwahu eh. ai hufida wa urifa siwal katsi wato shi a zanni an kiyaye shi an san shi halin kasancewarsa wani alkat'i eh, saboda haka asabar wa Taksim yana zamantowa kat'i yana zamantowa zane shine makasudin wannan baitin eh, kuma ya bayyana cewar yana zamantowa kat'i da wannan sharaɗai guda biyu ya zamanto Alhasur kat'i al-ibtal na'am sai mu tsaya nan ko sai a haƙuri mun shiga cikin mun shiga cikin abin nan ɗin a mun shiga cikin wato a zubdar usul <laughs> na'am eh ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin wujuhun tarje ya zamanto a a wato hukuncin ya zamanto wajen illar ya tabbatar da illar ta hanyar sabruwar taqsim katsi shi kuma mu'arif ɗinsa shi kuma nasa sabarwar taksim ɗin zanni ne sai a ƙaddamar da katsi akan zanni to hmm. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk